This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin. 'Yan Najeriya na ci gaba da tsokaci kan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari bayan kwanaki 100 da hawa kare ga mulki. To ko ina gaskiya rahoton da ake yayatawa cewa shugaba Buhari ya rufe majami'ar fadar gwamnati da ke Aso dukkan maganan karya ne kurin masu so rashin zaman lafiya da kawo tashe-tashe domin a ce shugaban kasar nan baya son krista to muna da ƙarin bayani muna kuma da rahoto kan korafin waɗansu ma'aikatan tsaro na sa kai a jihar niger kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Ƙasashen Jamus da Austria sun yi maraba da dubban 'yan gudun hijira da suka shiga ƙasashensu a jiya Lahadi. Yawancin 'yan gudun hijirar sun yanke shawarar neman mafaka a Jamus, ƙasar da ta fi kowace ƙasa arziki a Turai. An kuma ƙiyasta cewa 'yan gudun hijira dubu takwas ne suka isa ƙasar a jiya Lahadi. Jami'an ƙasar Jamus sun ce za su yi na'am da masu neman mafaka dubu ɗari takwas a wannan shekara. kawunan kasashen kungiyar kasashen turai ya rarrabu akan yadda za su tankari matsalar kurarowar 'yan gudun hijira kasar austria kuma ta ce za ta kawo ƙarshen amfani da matakan gaggawar da suka bari dubban 'yan gudun hijira tsallaka kan iyakokinta zuwa jamus ba tare da dubawa ko suna da izinin shigewa ba shugaban austria wana feman ya faɗa a jiya lahadi cewa sun sha faɗar cewa sun ɗauki wannan mataki ne a saboda buƙatun gaggawa da na jin ƙai. jiya lahadi mr feman ya zanta da shugabar jamus angela merkel wadda ƙasarta ta yi maraba da 'yan gudun hijira hannu biyu da kuma prime minister hungary viktor orban wanda gwamnatinsa ke gina ko kuma ta gina katangar waya mai kaifi a kan iyakar ƙasar da serbia domin hana 'yan gudun hijira wucewa jiya lahadi 'yan yakin sa kan kurdawa suka kai wa jerin gwanon motocin sojojin turkiya hari kusa da kan iyakokin iran da iraki al'amarin da ya sa fatar samun zaman lafiya ke ƙara dushewa. 'Yan yakin sa rika noke na haramtacciyar kungiyar Kurdistan Workers Party wato PKK a takaice. Sun ce sun kashe sojoji goma sha biyar a lokacin da suka yi harbi a kan motocin sojan alardin Kahakari. Ba tabbatar da sahihancin yawan sojojin da aka kashe daga wata kafa ta fi ba. Nan da nan kuma Prime Minister Turkiyya Ahmed Davutoglu ya garzaya zuwa birnin Ankara daga garin Konya domin yin wani taron gaggawa da jami'an tsaro. Shugaba Recep Tayyip Erdogan kuma ya faɗa a wata hira da gidan talabijin na ƙasar da ya yi da shi cewa ƙasar za ta ƙaddamar da sabuwar dabarar yakar razanaswa da 'yan ƙungiyar PKK suke yi. kudawa sun shafe kimanin shekaru talatin suna yakin sunkuru domin samarwa Kurdawa ƙarin 'yanci a kudancin turkiyya da kuma arewacin Iraki. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba da rahoton cewa mutane goma sun mutu wasu da ba a san yawansu ba kuma sun ɓace bayan da jirgin ruwan su ya kife a kusa da gaɓa tekun kudu maso gabashin ƙasar Koriya ta kudu a ranar Asabar da daddare. Dogarawan tsaron gaɓa tekun Koriya ta kudu sun ce jiya Lahadi da safe aka gano jirgin ruwan mai suna Dolphin a kusa da tsibirin Jeju. sa'o'i bayan jirgin ya bar tsibirin Chuja. an tsaron gaba teku sun ce an ceci mutane uku kuma tuni aka yi su zuwa asibiti mafi kusa. Wani wanda ya tsallaka rijiya da baya ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun ƙasar da ake cewa Yunhab cewa jirgin ya kife ne a sakamakon igiyar teku mai ƙarfi. Ya ce da shi da sauran mutane da suka tsira sun hau kan jirgin da ya kife ne har na tsawon sa'o'i goma kafin aka cece su. jiragen ruwan soja da na farar hula suna can suna nema a yankunan da suke kusa ko da za a samu wasu da ransu koriya ta kudu ba ta gama juyayen dutsewar wani jirgin ruwa a gaba tekun kasar daga kudanci da ya kashe fasinjoji 300 yawancinsu ɗalibai a bara ba sai kuma kwatsam wani jirgin ruwan ya kife daga ƙarshe shugaban 'yan tawayen sudan ta kudu rick mctar ya ce gobe talata idan allah ya kai mu kungiyarsa za ta tabbatar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a kwanan nan a zaman wani bangare na maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka yi kusan shekara biyu ana yi jiya lahadi rick mata tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya faɗa wa murya amurka cewa ya ƙudiri aniyar ƙaddamar da yarjejeniyar kacokan ɗinta to amma kuma ya yi zargin cewa gwamnatin sudan ta kudu tana ci gaba da keta ka'idojin yarjejeniyar da bangarorin biyu suka rattabawa hannu shugaba salva kiir ya tabbatarwa yarjejeniyar wato ya rattabawa yarjejeniyar hannu kwanaki goma sha biyar bayan lokacin da aka shirya ya wuce yana bayyana ta babansa akan cewa yarjejeniyar tana janyo barazana ga ɗiyaucin sudan ta kudu ya zuwa yanzu dai dukkan bangarorin suna zargin juna da laifin keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita wutar Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu daga Najeriya inda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke cika kwanaki 100 da hawa karagar mulki. wakilinmu nasiru adamu elikaya ya yi nazarin cusa ra'ayin addini a harkokin mulki ga kuma rahoton da ya haɗa mana issue of region, issue of religion. Kiwa da addini ko bangaranci ba shi zai kawo wa Najeriya nasara ba. Kalawa shugaba Buhari cewa shi mai tsaurin addini ne san ba haka ba ne. Dan tuni mukamansa sun nuna alkibilarsa Babban sakataren kungiyar haɗin kan Kiristoci ta Arewa tsohon shugaban reshen matasan kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan fasto Simon Dolly ke magana bayan taron gaggawa na kungiyar Abuja don maraba ga mukaman da shugaba Buhari ya naɗa zuwa yanzu cikin kwana ɗari a ofis. Hakanan 'yan kungiyar sun musanta wata jita-jita da ke nuna an rufe majami'ar da ke cikin fadar shugaban ƙasa. ƙasa. Mutane ne masu neman hanyar bata gwamnati ana amfani da su suna rubuce-rubucen da bai kamata ba. mataimakin shugaban kasa inda yake sujada chapel na villa ya za ce an rufe ko nima lahadin nan a wajen zan je sujada to in an rufe wajen za a ce mu zo sujada dukkan maganan ƙarya ne kurin masu so rashin zaman lafiya da kawo tashe-tashe domin a ce shugaban kasan nan baya son krista kar su da siyasa da maganan addini zai iya kawo tashin hankali maganan addini yanzu nan kamar nake faɗa a kasan arewa ba maganan cewa wannan musulmi wannan krista a'a mun riga mun zama ɗaya kuma za mu yi tafiya ɗaya. Kwana ɗarin nan na samun masu yabo da suka don shugaban jam'iyyar adawa ta kwadago Labour Party Abdulkarim Abdulsalami ya ce ba wata nasara da gwamnatin Buhari ta cimma. Kwanaki ɗarin nan ya ja wahala, talakawa sun fara kuka. Akwai wasu mutane na da suka je Kano za su dawo matasan nan suka ce to in kuka koma Abuja ku tambayi Malam Buhari ya ne ba su gamsu da kwanaki ɗari nan da an kai ba ci da sha ya gagari mutane jigon apc inuwa ya haya ya ce su kan sun ga nasarori da dama domin me ai ko da ai an san ba haka muke ba dama juma'a mai kyau an ce daga laraba akan ganta ni a gona na ga halama in aka tafi da wannan tsari kan muka ba wa shugaban kasa haɗin kai da yake bukata za mu kai ga tudun mun tsira nan kusa ba da nesa ba gyaran nan sai ya kama daga sama har kasa kowa yana da gudunmawar da zai bada kuma in kowa ya bayar din zamu ga sauki tsaye da Allah za a ci gaba da irin wannan muhawara har zuwa naɗa ministoci da lamarin zai koma duba cancantar waɗanda za a naɗa da barista Ibrahim Bello riga cikin muke ganin sai an ɗan kawar da kai duk wani kasan za ta ban ma yana da da wani dan tabo ne akwai tabo da za a kawo da fuska domin zai amfani a wani wuri da ji a ɗauko zai kashe wuri gaba ɗaya to kuma ɗauko wanda a dan wanke mashi wannan kashin ya zo taimaka mana Ga sanata Goje ya zama wajibi kowa ya kishin kasa da ba wa gwamnatin damar samar da sauyin da ake bukata. To, Nasiru ya danganta ga yadda ka abin kasan na fara ce maka jiki magayi. Ai ma jama'a sun zaɓe mu ne mu zo mu taimaka musu. Mun muna jin kawai ba wai daɗi ba ne muna jin aiki ne hakki ne yake kanmu a matsayin mu na wanda jama'a suka zaɓa. Kwana ɗari cif gwamnatin ta cika a ƙarshen mako da babu wani biki in ka ɗebe muhawara a kafafen labaru. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ina mafita linzari. wutar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali yi idan ya fi sato mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita ni ya tsinke mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzami ya tsinke mini samalin gwiya su sun ware ranar ganin jama'a idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a idan sun ga mata kaki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita ya jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani tsoho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita waɗansu ma'aikatan sa kai da yawan ya kai 400 da ke aiki a ƙarƙashin hukumar tsaron farin kaya civil defense a jihar niger nigeria sun ce sun shiga tsaka mai wuya kasancewa tun da suka kama aiki a shekara ta 2004 har yanzu ba a tabbatar da su a matsayin ma'aikatan hukumar ba wakilinmu mustapha nasir batsari na ɗauke da ci gaban rahoton har ya zuwa wannan lokaci dai waɗannan ma'aikatan sa kai a jami'an tsaron farin kayan na civil defense suna amfani da kaki da kuma katin shaida wato id card al'amarin da masana harkokin shari'a suka ce babban haɗari ne ga ƙasa Abdullahi Ahmad Shiroro shine ya yi magana a madadin tawagar. Muna nan mune volunteer nasu. In aiki ya zo ne National same mu muke zuwa. Muna muna yi masu aiki yadda ya kamata. Kaman aikin kuna sa kaki ne kamar da suke. Muna da a kaki muna da ID card. Dan kowane lokacin da za su yi mana screening muka zo cikin uniform ne. Eh. Amma suna ba ku wani abu a matsayin volunteer. Sukan turo mana alert. Kuma 30,000 ne suke ba kowa. Kaman ku nawa ne wannan abu ya shafa? mu mun kai eh, ɗari hudu da list namu na nan abuja a ba mu aikin ne abun ya tura har yanzu yanzu shekara nawa kenan kace tun 2004 ko 2004 Mr Philip Ayuba shine kwamandan hukumar tsaron farin kayan na civil defense a jihar Niger ya ce shi bai ma san da zaman su ba faɗa cewa wayanda suke aikin sa kai na ainihi wanda civil defense ta tashi da su kowa da kowa gwamnati ta riga ta shiga da shi cikin ainihin wakas nata Eh, mun gamsu da shaidar kati na aikinku da kuma uniform ma irin naku eh, kuma ba duk ba kusan da su ba eh ina son gaya maka cewa yan aikin sa kai kamar da nace sunan ka sa kanka kuma ba lalle sai an biya ka ba kuma ba lalle sai an ɗauke ka ba. Yawa ba su wannan shaidar katin ko na aiki. Wannan a tun zamanin volunteer. To amma ina matsayin waɗannan mutane a kundin tsarin mulkin Najeriya musamman ganin yadda suke amfani da kaki da kuma katin shaida alhali su ba ma'aikata ba ne tambayar kenan da na yi ma masanin shari'a barista Abdulmalik Sarkin Daji. Saboda ka bar mutum da uniform da ID card a matsayin shi na civil defense sannan gashi aikin da ka ɗauke shi ya ƙare to ya za a yi ni da nake dan Najeriya gobe idan na gan shi ko ya dakatar da ni a wajen yanayi na aiki ba zan ɗauke shi ma'aikaci ba to kaga sai yaudara ya shigo ciki shi kundin tsarin mulki bai dan yi musu wani sassauci na a dauke su aikin batun da an kwade ta musu shekara da shekaru suna wannan aikin sa kai a wurin su a babu wani sassauci da za su bukata saboda babu wani hujjan da za su gabatar na cewa su ma'aikata ne bakin iya abun da ake bukatan su da shi sun biya bukatun to idan yanzu sun je kotu wani hujja za su bayar sai dai a nan ita gwamnati tana da daman ta duba to in akwai halin da za a neman masu wani abun yi gwanda a sa su su yi aikin samar da aikin yi ga matasa dai na ɗaya daga cikin manyan arkawulla da sabuwar gwamnatin muhammadu buhari ta yi wa 'yan najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya yeah. To a gaida na batsar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe uku da minti goma sha biyar na asuba ga Salihu Garba da shirinmu na gaba. Da rashin tayi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa. Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Makon jiya muka so mu fira a kan cire tallafin man fetur, har kuma ta kai ga inda baƙonmu ya so mu bayyana dokokin da suka kamata gwamnati ta shimfiɗa. To bakon namu Ahmadu Manu ya ci gaba da bayani akan dokokin da gwamnati za ta kafa domin tattalin arziki haɓaka ga yadda ya ci gaba. dokoki da iri shi ne tsarin gwamnati sun ta hidda tsarinta yadda suke hidda kowane shekara wannan abu haka zai je wannan abu haka zai je ta san cewa cikin wannan tsarin gwamnati din ba za ka wuce nan ba kowace gwamnati abin da suke yi kenan shiga cikin kasuwanci dumu-dumu tana cewa tana kasuwanci ba da banda dokoki babu wasu abubuwa da ita gwamnati za da tanada ma 'yan kasuwa da musu da za ta yi ta gyara hanyoyin mota To ɗaya kenan. Su ɗauko mai ɗin ya zama musu da sauki. Sai kuma me? Eh a gyara hanyoyin motoci in jirgin ƙasa ne a gyara shi yadda kayan za su yawo da sauki a cikin ƙasa. Sannan eh, inda babu hanya akwai abin da ke hituwa daga wajen nan ai har gona ana yin hanya inda aka ci gaba. A kai gona don an san can wannan gona babba ce tana da kayan da suke hitowa ta kawo cikin gari. Gwamnatin ne aikin ta ne ta yi wannan hanya zuwa gona ɗin. Ta aikin gwamnati ne ta kai lantarki. inda masana'antu suke inda ake samun harkokin cin gaban rayuwar ƙasa da sauransu mhm. aikin gwamnati ne ta ba da tsaro aikin gwamnati ne ta sharaɗa cewa ga harajin da za a biya ga kowane gehe na cinikin hada-hada na kasuwanci to waɗannan ayu abubuwan ne gwamnati ya idanunta ga wato wato da na fahimta ita ita gwamnati ta tanadi su hanyoyi da ruwa da wuta sannan kuma amma ta eh. zo ta sa haraji ta nana ita za ta samu nata kuɗin ko eh, kwarai ta sa haraji kuma ya zama to harajin gaba zai kashe 'yan kasuwa ba za su yi su ci riba su kuma gwamnati samu nata wanda ya samu kuɗi kuma fashi ma zai biya haraji wanda ya yi ciniki akwai hmm. kiman harajin da aka yi mishi ga kowane irin eh, sana'a yake yi ya kamata gwamnati ita ta zamanto eh, hankalinta ya koma wajen tsare-tsaren yadda abubuwa za su gudana a cikin ƙasa ta yi hanyoyin sauƙi ga 'yan kasuwa ta sa musu dokoki masu sauƙi kuma waɗanda za su biya buƙatar ƙasa za su biya buƙatar 'yan kasuwa kai batun tsaro ta yaya eh. tsaro ya shafi harkokin kasuwanci to yau in yanzu ka ɗauko sana'arka hmm. bisa hanya babu ɗan sanda barayi suka ɗoke da kayan da ke ciki aje a sai da wani wuri. Eh. To kwana nawa za ka kana haka na ka ɗauko kayan ka bisa hanya ba tsaro an ɗoke kayan gaba ɗaya an yi gaba da su. Mm-hmm. An ka ga an gurgunta ka an kai ma kasuwanci ya ƙari gare ka. To amma akwai wata illa su 'yan sandan ai su ma suna tare mutane su ta karɓi kuɗi hannunsu ka ɗauko kayan ka ka riga ka biya kuɗin kwastam ne ka biya. in haraji ne eh. ka biya amma kuma ɗan suna zai zo tare hanya ya ce sai ka bashi wani abu wannan na ɗan lokaci ne a in kasa ta bunƙasa eh. ana samun arziki to shi ma ɗan sanda zai samu canjin biya ai kila hankalin shi zai dawo ana koyar da shi akai akai zai bar wasu halaye da yake yi kuma in yayin su wani wasu halaye da aka ci gaba yanzu inda ma za ka ga ɗan sanda ya yi wani laifi sai ka ga an ɗauka ga hoto an nuna wannan shi ne sanadin barin aikin shi to in ana an aka ɗan kara ma yan sanda kuɗi suna samun abin da za su ci kuma su dan samu abin da suka ji daɗin gari mm-hmm. kai kanka za ka ji zafi kana ɗan sanda a ce an kore ka aiki so mm. waɗannan abubuwa duk sun waru ne saboda ƙasa ba ta ginu ba arzikinta bai ƙaru ba bai haɓaka ba da sauransu haka nan amma inda akwai wannan wadata har 'yan sanda ma za su yi wannan wadata Mm-hmm. yawancin 'yan sandan da muke da kamar lokaci ne ya zamanto dole ne in kama wani aiki kawai ba zuciyar nan na cewa zan shiga ɗan sanda don in hana wanda ke cikin aikin mugunta ko aikin azalunci ko wani abun na hakan ga in hana shi idan kowane ɗan sanda yana da wannan nuhi a zuciyar shi zai wuya ka ba shi cin hanci ya san baka da gaskiya ya ansa ya baka to wato dai ita gwamnati idan tana son ta haɓaka tattalin arzikin ƙasa akwai abubuwa da ya eh. kamata ta yi amma bai kamata ta shiga fannin kasuwanci ba to amma yanzu ana kira wai Najeriya ta yi ta samu kamfanin jirgin sama wannan mafita ce eh, eh to kila ta samu jari a cikin babban kamfani din dan me me me ko tana da ko tana da kashi ashirin cikin ɗari ko tana da kashi goma sha biyar cikin ɗari amma masu jari ɗin babba su za su zauna suna lura da kamfani ne. Eh to idan ma tana da kaso cikin wannan kamfanin ai za a samu lokaci da wani minista zai ce shi a bashi tikiti kyauta ya tafiya. A inda irin wannan ne baya da za ka yi minista ka ce baka biya a baka kyauta. Sai dai in masu ranin kamfani ɗin sun ga dama don alfarma su ce su yi maka alfarma. Amma ba wai yadda za ka zauna koyaushe ka aika eh, yarinyar ka ba ka aika kanan ka aura kowa ka aika sai ka ce ba mai ake sha ba ana tafiya cikin sama ne. To idan ma na fahimce ka ai ma bai kamata ce gwamnati ta sa jari a kowane kamfani ba. Eh bai kamata ba amma ka san kamar yawancin kasashen Afirka. Mhm. Ai kamar Ethiopia yanzu kamfanin jiragen su yana yana yana yana tafiya daidai. Amma ai ba gwamnatin Ethiopia ba ce ta ɗauke shi gaba ɗaya take rani din shi. akwai waɗanda ke da hannun jari a ciki. Ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su buɗe maka. iyaka abin da ya kamata ita gwamnati ai daman daga shugaba ne idan wanda ke sama ba a ga ya shiga jirgin eh, a ce iya Najeriya ba yanzu mhm. ba a ga ya shiga da iyalin shi da kowa koyaushe yana shiga haka nan ba shi minista bai da halin da zai yi wannan in shi shugaban kasa yana biyan tikiti da shi da iyalin shi su shiga jirgi din kai minista ka yi kaɗan ka ce wai ka je iyalin ka ce kawai a baka tikiti ka shiga kyauta duka daga shugabanci ne idan shugabanci din yana da adalci ya kamata in kana son ka yi gaskiya ka ɗofo ta da tushe abincin da ma ka ci da kai da iyalinka ka ɗiba cikin albashin ka kuku ya kawo maka bil ya baka ya ce kai ma ka biya naka abinci ga abincin da ka ci amma aka yi taro irin na gwamnati din nan da iyalinka da kowa sai su ci kyauta amma in aka koma gida ba kowa ya kamata kai da kake shugaban kasa ko wanda kake gwamna ko wani abin nan ka biya ma kanka abinci da kai da ya tunda duk ma'aikaci albashi shi yake ci yana ci abinci ai ba wanda adda bambanci in ba haka me yasa aka yi maka albashi batun tattalin arziki na buƙatar shimfiɗa daga shugabanci babba ita ce muhimmin abin da ya kamata idan alƙiblar shugabanci gurɓatacciya ce to ko tattalin arziki zai sha wuya ba wanda yake eh. gurbatacce ko shugabanci gurbatacce ba wani masana'anta ko wani harkar eh, cinikayya da ba zai so ya shiga ba don son yake ko ina idan aka ce za a kawo sabon kamfani zai ce nawa za a bashi jari nawa za a bashi a cikin ya bari a yi to in waɗanda ke yi din ba su son irin wannan harka a sai su jaye abin su kai inda ba za a tambaye su ba yawancin kamfanin da suka bar Nijeriya ai ta hanyar haka ne ko dai minista ko kuma shi shugaban kasa ko makaraban shi ko wani dai su ce ai sabon kamfani za ku kafa to nawa za ku ba mu eh, namu halin jari ciki kuma hannun jarin gada za su ce a basu ba za su fidda kuɗi su bada ba a dai ba su wai matsayin cewa sun approving cewa a kawo kamfani duk yawancin kamfanin da ke gudu hakan ga waɗanda ba su son irin wannan rashin gaskiya a cikin harkokinsu sai su ɗage su yi wani wuri amma idan kowa zai tsaya ga kai wannan kamfani zai amfani ƙasa lalle lalle zai amfani ƙasa yi zai amfani ƙasa to shi kenan ku zo ku sa iyaka ku zo ku yi aikin ku ku nemi eh, riba ku ku ta da riba ku a ɗauki ma'aikata a cikin ƙasa a tsara musu dai tsarin da za a yi to amma son zuciyar mutane shi ke sa duka kasa ta ci gaba to malam amadu na gode jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Ahmadu Manu da Chobahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. To a gaida Malam Salihu da tawagarsa sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya a matsayina na zama na ɗan najeriya ina taya muhammadu buhari murnar cika kwana ɗari da suka raga mulkin najeriya babu shakka duk wanda bai muhammadu buhari adalcin cewa an samu ci gaba ta ba masoyin najeriya ne ba ba ne sun ci gaba sana ba mutum na mai son a zauna a zubi dukiyar ƙasa bisa ga tebur kowa shi ɗibi na sha'awa ce babu magani asibiti babu tsaro misali babba babu ministan tsaro yanzu najeriya ga tsaro ya tabbata najeriya misali babu minista mai jalita mai maimakon naira ɗari da talatin da ishirin ta dawo naira tamanin da bakwai ga mai nan gidan mai zube babu mai bukata ga wutan nefa yau in baka same ta awa goma sha takwas gobe kana samun ta sha shida an samu ci gaba kai al'ummar najeriya kai sai mu gode ma allah sannan da pdp ta ta shekara goma sha shida tamkar shekara arba'in da biyar ne saboda ni babu adalci gaba babu adalci ba kai bugu da tsari yankun diba masu shugabancin najeriya na 'yan jam'iyya jam'iyyar pdp ka cewa ƙuri'a sha shidda tana gaba ga arba'in kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allah ka taimaki jan muhammadu buhari allah ka bashi yawancin rai allah ka bashi yawancin rai allah ka saka mai da alheri ka saka ma sojojin najeriya da alheri allah ka tanya shi riko ina tanya shi murna cika kwana ɗari a matsayi na ɗan najeriya da kishin najeriya assalamu alaikum muryan amurka mai magana usman daga yola adamawa najeriya do allah ku mika mun sako na zuwa ga shugaban kasa muhammadu buhari ya binciki ayyukan fan federal airport authority of nigeria domin mu talakawa sun ba mu dama mun yi jarabawa mun sun kira mu mun je abuja mun yi guje-guje sun fitar da suna mun samu amma kusan wata hudu yanzu sun gagara kiran mu su ba mu takardan aiki sai dai mun samu labari cewa suna kiran waɗansu 'ya'yansu da 'yan uwansu suna ba su takardun aiki don allah shugaban kasa ya taimaka ya duba mana mu talakawa ɗari bakwai da ashirin da hudu da aka da sunayen mu. kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙasashen Jamus da Austria sun yi maraba da dubban 'yan gudun hijira da suka shiga ƙasashensu a jiya Lahadi. Yawancin 'yan gudun hijiran sun yanke shawarar neman mafaka a Jamus, ƙasar da ta fi kowace ƙasa arziki a Turai. Jiya Lahadi, 'yan yakin sa kan Kurdawa suka kai wa jerin gwanin motocin sojojin Turkiyya hari kusa da kan iyakokin Iran da Iraq. al'amarin da ya sa fatar samun zaman lafiya ke ƙara dakushewa. 'Yan sarika noke na haramtaccen ƙungiyar PKK a takaice sun ce sun kashe sojoji goma sha biyar a lokacin da suka yi harbi a kan motocin soja a lardin Hakari. An ba da rahoton cewa mutane goma sun mutu wasu da ba a san yawansu ba kuma sun ɓace bayan da jirgin ruwan su ya kife a Koriya ta kudu a ranar Asabar da daddare. To madalla masu sauraro nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam na so farande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta na gabatar da shiri da Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.